Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 12 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 60, da kuma 40. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ku makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanun labarai. Ɗaya daga cikin kwamandojin nan mai tada kayan baya a jihar Zamfara da ake lakabi da Buharin daji ya ce sun amince a yi sulhu da su. a yau litinin ne sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson zai sauka a najeriya a ci gaba da rangani da yake yi a wasu kasashe a nahiyar afirka a yayin da aka kira kimanin kashi 70 daga cikin 100 na kuru'un da aka kada a zaben shugaban kasa a saliyo babban jam'iyyar hamayya ta kasar ke kan gaba da 'yan rata kaɗan to ko bayan kun gama jin labarin za ku ji cewa sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana shirin ganawa da shugaban najeriya muhammadu buhari a gobe talata a ziyarar da zai fara a yau to koya masana suke kallon wannan ziyarar ziyara da minista na harkokin wajen amurka zai kawo najeriya wani abu ne wanda yake ya kamata 'yan siyasar najeriya su hankalta kuma su fahimci cewa duk abin da suke fi duniya tana kallon su najeriya ta nemi taimakon ƙarin cibiyoyin ɗaukar hoton yatsun mahajjata wanda gwamnatin saudi arabia ta kawo Najeriya ba tana sukan tsarin bane ba amma abin da Najeriya take kuka akai shine karancin wurin daukan wannan hotunan hannu. Gwamnati na tattauna da gwamnatin Saudiya a samu wani hanyar da za a fito da shi yadda alhazai ba za su sha wahala ba. Bayan haka Ibrahim Alfa Ahmad kuma na tafi da shirinsa ciki da gaskiya amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Masu aure, Assalamu alaikum. ɗaya daga cikin kwamandojin wanda ya yi ƙaurin suna a da zaune tsaye a jihar zamfara da kewaye da aka kashe wanda ake wa lakabi da buharin daji ɗaya daga cikin kwamandojin nasa lawali abubakar ya shaida wa wakilinmu na sokoto murtala faruk sanyinna cewa a shirye suke da sulhu da su ga abin da ke shaida wa murtala faruk sanyinna din a hirar su. mu abin da muke so kawai allah dai ubangiji ya kawo mu zaman lahiya mu samu ci gaba da ɗiyanmu da matanmu da iyayenmu to wannan kaga mun gode ma Allah kuma kana ji abin da muke so in an zanna lahiya hmm. muna iya ba da haɗin kai a zanna lahiya kowa kowa ya ba da abubuwan da yake mallake to shi ne yanzu kana ji ni da yanzu ina daga cikin kumandojin shi kuma alƙawarin da muka ɗauka in an ce a gyara tsakani da Allah mu yarda ɗari bisa ɗari a gyara kowa ya zanna lahiya. To amma wani tabbaci kake da shi na cewa za a sami zaman lafiya ganin cewa a can baya an yi sulhu da ku amma kuma lamarin bai yiwu ba. Yau, kuma zan baka an abin da duk ya faru har abu ya kai nan kana jina na abin da ya faru tun farko shi dai tsoho ya tura yaren shi abin ga waɗansu makaranta waɗansu ya tura su a saudiya yauwa shi buhari da sai aka kame su aka riƙe su su ya nemi duk hanyar da zai biya an so mutanen nan ba an so su ba Ka ji daga nan abu duk sun zama ya kawo gata gata kowa sai ya kama shirme shi yaƙe yaƙe dai ayi kuma an kai ƙarshe yin allah ya yanzu to shi ne yanzu muke so a taru kawai da hanyar muta mutahillanci da hanyar kowa da kowa wanda mun ji bayanin da mataimakin gwamna ya yi kuma bayanin mai ya yi sosai kuma muyarda yarda da haka na ya ce wanda duk ya yarda a zanna lahiya ya ce don an kashe buhari ba hawai yaƙi ya ƙare a dai biɗe haɗin kai kawai a zanna lahiya to yaya matsayin dogo gyaɗe da ya kashe shugaban naku wanda wasu ke ganin mai yiwuwa ku yi farautarsa domin ɗaukar fansa ko kuma wani abu makamancin haka a yau kana ji shi gide yaron yaron shi ne kuma na amana ne kuma wanda ya riga ya ci amana shi kana ji ba mu taruwa duk mu zama jahilai mu ta faɗa tsakanin don ba mu son haka na a yau litinin ne sakataren harkokin wajen amurka rex lesson zai sauka a najeriya a ci gaba da rangani da yake yi na wasu kasashe a nahiyar afirka jiya lahadi sakatare tillerson ya ci gaba da ziyarar da yake yi a kasar kenya bayan da ya soke wasu ayyukan da zai yi a can kwana guda kafin nan saboda an ce baya jin daɗi tillerson ya ajiye furan kallo a ginin ofishin jakadancin amurka da ke nairobi babban birnin kasar kenya a wajen wani bikin karama waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka jima rauni a harin bom da aka kai akan ofishin shekaru ashirin da suka gabata daga cikin waɗanda suka kubuta daga wancan harin suka kuma samu halartar taron karamawar ta jiya akwai josh okendo wanda ya ci gaba da yin aiki a ofishin jakadancin na amurka duk da cewa dukkan kafafuwansa guda biyu sun kare a lokacin tashin bom din okendo wanda ya samu lambar yabo ta gwal domin nuna kwazonsa a ranar da wannan abin ya faru yana aikin gadi ne a lokacin da wannan lamari ya faru labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc yayin da aka kiraya kimanin kashi 70 daga cikin 100 na kur'un da aka kada a zaben shugaban kasa a Saliyo, babban jam'iyyar hamayya ta kasar ke kan gaba da 'yan karamar rata. Amma yayin da aka fara ganin alamun cewa babu wata jam'iyyar da za ta iya lashe zaben kai tsaye. 'Yan takarar sun fara zawarcin waɗanda za su yi kawance da su idan har ta kama a kai ga gudanar da zagaye na biyu na zaben fitar da gwani. Dan takarar jam'iyyar Sierra Leone Parties SLPP General Julius Maada biyo mai ritaya yana da kashi 43.3 ne cikin ɗari na kur'un da aka kiraya yayin da ɗan takarar jam'iyyar all people's congress mai mulkin ƙasar kuma tsohon ministan harkokin waje samora kamara yana da kashi 42 ne cikin daga digo 60 cikin ɗari ɗan takarar dai yana ɗan takara dai na buƙatar samun kashi 55 cikin ɗari ne na adadin kur'un da aka kaɗa kafin ya lashe zaɓen a zagayen farko zamu mutane fiye da miliyan uku ne suka yi rajistan shiga zaɓen na ranar laraba wanda ɗaya daga cikin zaɓukan da aka fi sanin gwani cikinsa a tarihin wannan ƙasa da ke afirka ta yamma shugaban ƙasa mai barin gado ns bai kuroma na jami'ar apc zai sauka ne daga kan karagar mulki bayan kammala wa'adin mulkinsa na biyu mahukunta a nan amurka sun lashe takobi jiya lahadi cewa babu wani sassauci da za a yi wa koriya ta arewa kafin taron kolin da ake sa ran yi tsakanin shugaba donald trump na amurka da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa maimako ma za a ci gaba da matsa masa lamba ne daraktan hukumar leƙen asiri na amurka ta cia mike pompeo ya faɗa wa shirin talabijin na fox news uh, sunday a jiya lahadi cewa babu wani sassauci da za a yi ma koriya ta arewa a yayin da ake wannan tattaunawar pompeo ya ce tilas ne shugaban na koriya ta arewa ya bar mu ci gaba da gudanar da ayyukan mu da sojojin sojojinmu suke bukata tare da koriya ta kudu sannan ya tabbatar da cewa za a yi tattaunawa akan batun raba sojojinsa da makaman nukiliya mai magana da yawon fadar white house josh shah ya faɗa wa gidan talabijin na abc cewa shugaba trump ya ƙi rungumar manufofin da suka kasa aiki a shekarun baya ne wato yadda amurka ke nuna sassauci a lokacin tattaunawa kafin a cimma komai ya ce manufarmu ita ce matsin lamba matsin lamba daga mu a fadin duniya matsin lamba daga majalisar ɗinkin duniya da kuma matsin lamba daga ƙasar china ya ce ƙara da dacewa wannan matakan sun sauya ma shugaba kim jong un tunani da tabi'u kuma muna fata irin wannan matsin lamban wanda ba za a sassauto ba ya sa ƙasar koriya ta arewa ta sauya tabi'unta. Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla a yayin da ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai fara ziyarar aiki a Najeriya masana tattalin arziki da kare haƙƙin bala'adama suna ci gaba da yin tsokaci game da abin da suke fatan zai tattauna a ganawarsa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. ga tsokaci da dr dawud muhammad kwantagora masanin tattalin arziki a najeriya ya yi wa wakilinmu baban gidan jibrin da dadewa najeriya da amerika kawayen juna ne musamman ana cinikayya su kasashen afirka suna ganin cewa mai da hankali da suka yi da cinikayya da kasan sin wato china zai taimaka ma tattalin arzikin kasan saboda su china ka ga cewa mafi akasari akwai tallafi da suke bawa musamman idan aka zo harkoki za ga suna koyarwa suna misali suna taimaka ma kananan kasashe idan aka ciniki wurin basu rance kuma kasan idan aka ce kasance za ga cewa idan kudin ruwan bai da yawa to kaga bashin ba zai zama ma mutane a matsala ba to yana yiwuwa kuma ganin cewa yanzu mafi kasashen afirka sun mai da hankali kaga ita amurka ta jiwa hankalin su yi hankali da bashin kasar sun ko da ke ba su cikakken bayanin cewa me yasa za a yi hankali da wannan bashin ba to ko bayan batu na ta'addanci da kuma tattalin arziki ko akwai wani batu da masana ke fatan mr tarasan zai tattauna da shugaba muhammadu buhari tambayar kenan da na yawa malam musa jeka na kungiyar Amnesty Support Group mai fafutukar kare 'yanci a Najeriya. To, mu abin da muke gani game da wannan ziyara da minista na harkokin wajen Amurka zai kawo Najeriya. Wani abu ne wanda yake ya kamata 'yan siyasar Najeriya su hankalta kuma su fahimci cewa duk abin da suke fa duniya tana kallon su. Saboda kasan Amerika ta yi magana kan cewa za ta sa ido a kan zaben Najeriya a dubu biyu goma sha tara so kaga a nan har yanzu amerika ba ta yadda da hukumomin najeriya ba. mu muna kallon zuwan minista na harkokin wajen amurka najeriya wani abu ne wanda yake zai taimaki al'umman kasan kuma zai taimaki waɗanda suke da awansu 'yan siyasa ɗin ne domin su yi karatun tanasu saboda duk abin da suke ana kallon su musamman ma shi shugaban kasa wanda ake kallon sa a matsayin mutum ne jajirtacce kuma wanda kuma ana tunanin zai tsaye da gaskiya da adalci to amma kuma abin takaici sai abin kuma ya zama ba haka ba tun da farko dai kafin ya fara ziyarar wasu kasashen afirka mr tillerson ya bayyana cewa kasar amurka za ta baiwa nahiyar afirka taimako na dar amurka miliyan 533 daga ciki kuwa najeriya da wasu kasashe na yankin tafkin chadi za su samu dar amurka miliyan 128 baban ya murai amurka daga lagos to madalla a gaida baban gida jibrin wakilinmu hassan umar tambuwal ya tuntuɓi farfesa cika umar aliyu na jami'ar sokoto akan ziyarar tilasi a najeriya da ma nahiyar afirka ga kuma abin da ya ce gaskiya wata hanya ce ta kyautata hulɗa da kuma hanyoyin wato kafa business da sana'o'i wanda za a samu tsakanin kasashen nan da kuma ita amurka kanta ko da gaskiya ba za a samu kyakkyawan tsari na kasuwanci ba idan babu hulɗa da kuma sanayya tsakanin kasashe wannan ziyarar za ta ƙara buɗe idanun 'yan najeriya musamman shugabanni waɗanda ke da hannu cikin al'amarin saka jari don irin hulɗar za su yi da amerika saboda kowa ya amfana najeriya ta amfana ita Amurka ta amfana. Idan har sakataren kasar Amurka Rex Tillerson ya ziyarci wata ƙasa a cikin ƙasashen Afirka a wannan ziyara da yake yi a hali yanzu, me ya kamata shugabannin wannan ƙasa su gabatar masa? Kullum yana da kyau mutum idan aka zarce shi wato ya baje kolinsa na irin amfanin albarkar ƙasa da ma'adinai da Allah bane wata Allah ya ba ƙasa irin jama'a masu hazaka ilimi da fasaha da Allah bane wata Allah ya ba ita wannan kasa sannan kuma da wasu abubuwa na tarihi wanda za a iya gani ta bangaren abin da ya shafi tourism dole kasa ta gwada cewa tana da abin da ake bukata. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. ne na tsare To ba da la'agai da Hassan Umar Tambuwal. hukumar alhazan najeriya ta koka kan rashin isassun cibiyoyin daukar shaidan tambarin yatsun alhazai na najeriya ga rahoton nasiru adamu el akan haka Shugaban hukumar aladun Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ya buƙaci hukumar Saudiya ta ƙara yawan cibiyoyin ɗaukar shaidar tambarin yatsu na alhazan Najeriya don sauƙaƙa alhazan dubu casa'in da biyar samun shaidar da za ta ba su damar samun visa. Barista Muktar wanda ke magana a wajen taro na tattaunawa kan lamuran aikin haji da gidan talabijin na Manara TV na Jibiyu sai shirya Abuja ya ce a yanzu cibiyoyin ɗaukar tambarin uku ne kacal ake da su a faɗin Najeriya. Wannan tsari da aka fito da shi yanzu yana kan maganar umra ne. Najeriya ba tana sukan tsarin ne ba amma abin da Najeriya take kuka a kai shine karancin wurin ɗaukan wannan hotunan hannu gwamnati na tattauna da gwamnatin saudiya a samu wani hanyar da za a fito da shi yadda alhazai ba za su sha wahala ba ko masu tafiya umra ko kuma masu tafiya aikin hajji akwai kudade da kace an yi nasarar dawo da alhazai su musamman ma ga yukan da ba a samu a musu yadda ya dace ba ko za ka ƙara mana a ciki kan wannan dama can hukuma alhazai ta kasa tana yi amma abin ya fi ƙarfafuwa da zuwan wannan gwamnatin shugaba muhammadu buhari wanda ya ba da umarni kai tsaye a tabbatar da an tantance tantance duk abin da ba a yi ma alhaji ba kuma alhaji ya biya a bashi haƙƙinsa a maida masa a shekara ta 2015 an dawo da wajen biliyan 1 da miliyan 500 a shekara ta 2016 an maida wajen miliyan 500 ko 600 a shekara ta 2017 an maida wajen miliyan 800 abin na'ura ne mai sanyi kawai a arafa bai sanyi ba sosai kudin wannan na'urar da bai sanyi ba sai da aka dawo da alhazan najeriya kuma aka ba jihohi domin su maida damu kowane alhaji kudinsa don farko shugaban jibiyar imam abdullahi balalau ya ce kungiyar ta kafa gidan talabijin na madara ne don bunkasa ilimin addinin Islama da zaman lafiya tsakanin al'ummar Najeriya da ƙetare, inda buƙaci gwamnati ta ƙara duba farashin dala ga aikin hajji. Kuɗin mu na Najeriya za ka ga kuɗi ne mai yawa ake biya kuɗin aikin haji. Duk da cewa Allah ya ce wanda ke da hali zai je aikin hajji To gwamnati kuma ta yi iya ƙoƙarin ta ga cewa masu halin an same su da yawa. Musamman ma da al'ummar mu suka rungumi noma tattalin arzikin Najeriya ya farfado ba kawai ci gaba da dogaro da mai ba. Da suka yi aikin hajji na bara mafi yawan su manoma ne da makiyaya. To yaya za a yi manoman nan da makiyaya da suke dogaro da zufarsu a sama musu sauƙin da za su samu sauƙin yin aikin hajji domin duk wanda ya samu sauƙi wurin yin ibada to wanda ya taimaka mishi don ya samu sauƙin nan zai mishi addu'a duk wanda ya shiga ɗakin ƙafa zai ce Allah ya ƙara wa shugaban ƙasa lafiya gwamnati kanta ta ci amfanin abin da ya samu samar da wannan sauƙi Darakta hukumar kula da lafiyar jirage NCAA Ahmad A. Sunusi ya ba da tabbacin kula da lafiyar jirage. Kamar yadda dukkan fasinja yake alhaji yana da muhimmanci, za mu tabbatar cewa duk jirgin da zai ɗauki wani alhaji na Najeriya jirgi ne mai inganci mai lafiya kuma dukkan waɗanda suke tuka jirgin ko kuma suke kula da jirgin mutane ne wanda an tabbatar da ingancin ƙwarewarsu. manyan malamai irin su Dr. Ibrahim Jalo Jalingo, Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, Abubakar Sadiq Komeral da alaramomi irin su Ahmad Suleiman Kano da Nasiru Gondu sun halarci taron. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Muna tare da albarkan annabi har kwana na cikon takwas ga watan Zulhijja. Muka tashi zuwa Amina daga nan muka je Arfa, kwana na cikon tara mu a can arfa har rana ta faɗi da rana ta faɗi jama'a sai na gabo a rahabin Allah To madalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe ɗaya ne na dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Ya zuwa yanzu da nake magana da ku babu wani takamaiman ɗauki da aka kai ga iyalan marigayi Muhammad Inuwa Gayawa, wanda jama'a hukumar DSS suka bindige shi ya mutu bisa kuskure. An dai sako ɗansa Abubakar wanda aka kama daga baya. A bayan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano ya sanya baki da kansa ya karɓo shi Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alkawari a lokacin da ya ji labarin abin da ya faru. A bayan da aka sako Abubakar, gwamna Ganduje ya alkawarin taimakawa iyalan saboda a yanzu babu mai samar musu da abinci ko kuma abin sha, balle sutura da sauran kayayyakin bukatu na yau da kullum. Wanda yake kai kawo tsakanin gwamna da iyalan Muhammad Inuwa Gayawa shine ɗan majalisar dokokin jiha mai wakiltar Ungogo, wadda ta haɗa da wannan unguwa ta Gayawa. a shirinmu da ya gabata mun yi alkawarin tattaunawa da shi domin mu ji inda wannan gudumawa ta gwamnatin take, to amma ba mu samu dama ba. Abin da na tattauna kai kenan da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci a Kano, wanda tun farko yake mana bibiyar wannan batu. To, kamar dai ah, wato yadda a makon da ya wuce mun alkawarta wa masu sauraron mu haka. To mun dai kokarin neman shi wato honorable Yunus Yalo Fani sau dan majalisar jaha da ke wakiltar karamar hukumar wato Ungogo wanda a wannan yanki ya hada da hashi wato wannan unguwa ta gayawa. To amma dai Allah cikin ikonsa mun neme shi kusan sau hudu ba mu same shi ba inda kuma mun kuma gwada wayoyinsa. har kusan dai sau hudu gaskiya shiru bayan sakonni na waya da muka tura da na tura masa har sau hudu shi ma dai har ya zuwa yanzu babu wato amsa amma hmm. dai daga baya wato a can a ofis nasa lokacin da na je akwai waɗanda suke ce min baya gari ne sun tafi wato retreat a can jihar kaduna wanda hmm. ko a lokacin nema sanin hakan na daɗa tura masa saƙon text message to amma dai har ya zuwa yanzu babu amsa gaskiya wanda kuma hakan mun yi ne domin kasancewar tun a lokacin da shi ɗan majalisa wato Yunus Yalo sau zuwan da suka yi gidan shi marigayi ya je ne wanda kamar yadda musu bayani a lokacin mai girma gwamnan jihar Kano bata Abdullahi Umar Ganduje shi ne ya aika shi ya je a madadinsa tun a wancan lokaci kuma dama mun so ne mu ji kasancewar ya zo ne a madadin mai girma gwamna ya zuwa yanzu wani hali ake ciki dangane da alkawarin da mai girma gwamna ya yi na cewar in Allah ya so ya yadda. shi da kansa ranar da ya alkawarin ya ba da kuma shi abubakar da cewar za a taimaka wa iyalan wannan mamaci to amma dai har yanzu a yanzu kuma wato sha'anin tafiyar da rayuwa a gaskiyar magana iyalan wato wannan mamaci suna cikin wani yanayin hali. Kafin mu shiga batun halin da iyalan shi marga Muhammad Inuwa yawon suke ciki, shin akwai wani mataki da ita hukumar DSS ta ɗauka na gudanar da bincike ko kuma hukumta wannan ma'aikacinta da aka ce bisa kuskure ne ya harba bindigansa ya bindige ya kuma kashe shi Muhammad Inuwa yawa. To gaskiya har ya zuwa yanzu dai a tun a wancan karo lokacin mun yi kokari mu je su ma ta bakin su tun lokacin da wannan abu ya faru abinda suka gaya mana wato a nan Kano shine suna bincike a lokacin kuma in Allah ya yarda duk abin da bincike ya tabbatar za su sanar da mu 'yan jarida a nan kano to amma dai har ya zuwa yanzu nan dai magana da nake yi maka tun watan magana da suka gaya mana cewar suna bincike mu dan ba su lokaci har yanzu gaskiya ba su ƙara ce mana komai ba wanda bayan wannan dai mun yi kokari eh, daga gare su mu daɗa jin mu koma kafin masu yadda suka alkawarta cewar za su neme mu mu koma mu ji ake ciki to amma gaskiya dai hakan ba samu ba saboda duk waɗanda ya kamata wato a nema ɗin mun neme su to gaskiya dai ba su ah, ba mu dai samu dai damar jin komai daga gare su ba wanda kaga ya zuwa yanzu ah, ba za mu iya sanin cewar ah, kamar yadda suka faɗa ɗin cewar ana binciken kuma ko kuma idan ana binciken ma wancan jami'i da wancan wato harbi tun a lokacin kuma da suka ambata cewar bisa kuskure ne me ake ciki da shi ba. Wato babu dai wanda ya yi ta babar cewa wannan abu ya faru bisa kuskure ne to amma kuma kamar yadda muka sani shi muhammad inuwa gayawa shi ne mutumin da ke kula da iyalinsa kuma an ce iyalin nan suna da matukar yawa yanzu babu shi babu wani mataki da ita hukumar ta dss ta ɗauka na biyan diya ga iyalan shi mamacin? Gaskiya ya zuwa yanzu dai babu domin kowa ko a lokacin da a yanzu haka dai iyalan shi marigayi waɗanda suke a ƙasa Uh, wato kama daga ita matarsa da kuma sauran 'ya'yansa mutum goma sha shida ne kuma galibinsu da yake mata ne uh, wasu suna gidan aure mazan su ne ƙanana uh, waɗanda kuma da shi wannan matashi ya zuwa yanzu dai gaskiya babu wani abu mai kama da haka illa ma tun lokacin da wancan abu ya faru da ya zama tocewar su kuma jami'an hukumar suka ce shi wannan yaro suna zargin sa iya kuma gaba ɗaya abin da hankali ya karkata a kai kenan maganar diya ko kuma wani abu makamancin haka gaskiya har yanzu babu ma wanda ya wannan magana. Bari mu sake koma to kan batun halin da suke ciki kamar yadda kai bayani su goma sha shida ne iyalansa kuma yanzu ba su da wani takamaiman mutum wanda yake ciyar da su ko shayar da su ko makamancin haka a gwamnatin jihar kano ko kuma ce gwamna ganduji ya yi alkawarin cewa zai tallafa musu amma har yanzu dai ba a ji wani abin da aka yi na tallafa musu ba a bayan ita gwamnatin jihar kano din nan babu wani ne wanda ke ɗaukan mataki na taimaka masu iyalan marigayi muhammad inuwa gayawa gaskiya ya zuwa yanzu dai kamar yadda tun a wancan lokaci shi a mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar gambi da kayan islam ya ambata cewar wannan abu ne da ya faru da ya riga ya faru kuma shi wannan yaro shi da kansa mai girma gwamna ya ambata cewar kuma menene ya faru an ya taimaka. kuma ya alkawarta cewar za a taimaka musu iya abin da za a iya to har ya zuwa yanzu dai a gwamnatance gaskiya ba mu samu labarin cewar wani abu tallafi ko kuma abu mai kama da biya daga gwamnati ya zo ba illa dai mutane na gari kama daga na unguwa waɗanda ba a rasa ba wannan kuma babu laifi gaskiya ana ɗan taimaka musu to amma gaskiyar magana kamar yadda da faɗa maka mutum goma sha shida nan waɗanda iyalan shi marigayi har da matarsa suna cikin wani irin yanayi gaskiya domin kuwa dama shi marigayi ne sai kuma waɗannan matasan yaran nasu su su biyu da shamsu da shi abubakar su ne suke wato bin sa kasuwar sabon gari inda yake sana'arsa ta sai da kaji eh, su ne suke dai dan al'amuran yau da gobe to kuma Allah cikin ikon sa ya shi an zo yanzu shi mahaifin nasu babu shi illa waɗannan matasa kawai waɗanda kuma gaba ɗayan su eh, babu ma wanda ya shekara ashirin a cikin su rayuwa dai gaskiyar magana suna cikin wani mawuyacin hali wanda suke buƙatar a tallafa musu eh, a gwamnati kamar yadda wato shi mai girma gwamnan jihar Kano da Abdullahi Umar Ganduje ya ambata tun a wancan lokaci. Ɗaya daga cikin ganin mutanen da takamamme su waɗannan iyalai na marigayen suka fito suka ambata kuma suke neman taimakonsa shine mai martaba sarkin Kano. An ji wani labari daga fadar mai martaba game da wannan al'amari? To, kamar yadda na zanta da shi wato dagaci na shi garin gayawa. tun a makon da ya wuce ya bayyana min cewar da shi da mai girman hakimi na karamar hukumar ungogo su ne a daga bangaren masarauta suka shigar da al'amarin gaban mai martaba sarkin kano malam muhammadu sunusu na biyu kuma sun alkawarta cewar in allah ya so ya yarda za su yi duk abin da za su yi wajen ganin cewar daga bangaren masarautar kano su ma an tallafa musu da wani abu da kuma ganin cewar sun samu dai abin da ya dace har ta a gwamnatance kuma alhamdulillah gaskiya sun su daga iyalan sun dan bayyana min cewar musamman daga shi wato bangaren wato masarauta daga matakin wato shi daga kenan gaskiya babu ne yana taimaka musu daidai gwargwadon yadda zai yi mako na gaba za mu karkata zuwa ga wani batun daban, to amma ba wai mun bar wannan magana ta neman haƙƙin iyalan marigayi Muhammad Inuwa ga yawa ba ne, za mu ci gaba da bin sawunsa. A madadin Abubakar Haruna Galadanci, Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya. To ba da la'agaida Ibrahim Alfa Ahmad yanzu ko lokaci ne da za mu kawo labarai amma wannan karon a takaice. A yau Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Lesson zai sauka a Najeriya a ci gaba da rangadin da yake yi wa wasu kasashe a nahiyar Afirka. Jiya Lahadi, sakataren Lesson ya ci gaba da ziyarar da yake yi a kasar Kenya bayan da ya soke wasu ayyukan da zai yi a can kwana guda kafin nan saboda an ce baya jin daɗin jikinsa. Tillerson ya ajiye furen kallo a ginin ofishin jakadancin Amurka da ke Nairobi babban birnin kasar Kenya a wajen wani bikin karama waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka ji rauni a harin bom da aka kai a ofishin shekaru 20 da suka gabata. A yanda aka kidaya kimanin kashi 70 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada a zaben shugaban ƙasa a Saliyo babban jam'iyyar hamayya ta kasar ke kan gaba da 'yar karamar rata amma a yayin da aka fara ganin alamun cewa babu wata jam'iyya da za ta iya lashe zaben kai tsaye 'yan takarar sun fara zawarcin waɗanda za su yi kawance da su idan har ta kama sai an gudanar da zaɓe zagaye na biyu kafin a fitar da gwani dan takarar jam'iyyar sierra leone party slpp janar julius ma'ada mai ritaya yana da kashi 43.3 cikin 100 na kuri'un da aka kidaya yayin da dan takarar jami'ar all people's congress mai mulkin kasar kuma tsohon ministan harkokin waje samora kamara yana da kashi 42.6 dan takara dai yana buƙatar samun kashi 55 ne cikin 100 na adadin kuri'un da aka kada kafin a ce ya lashe zaben a zagaye na farko. mahukunta na nan amurka sun lashe takobi jiya lahadi cewa babu wani sassauci da za a yi wa koriya ta arewa kafin taron kolin da ake sa ran yi tsakanin shugaba donald trump na amurka da shugaba kim jong-un na koriya ta arewa maimako ma za a ci gaba da matsa masa lamba ne daraktan hukumar leƙen asirin amurka cia mike pompeo shine faɗa wa shirin talabijin na fox news a jiya lahadi da wannan ne kuma kuka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon gada za a ji mu dauke da wasu sabbin labarai da sauran rahotanninmu. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya bada umarni CD da kuma mu na wannan safiyan John Ellison. Baba ya ko makeri ne ke sallama da ku sai da hantsi. Salamu alaikum.